Yeah. <laughs> Riɗiɗi gari ne a kilomita talatin ga tsakiyar garin Tawa bisa hanyar zuwa Kwanni. A nan ne Nafisa da mahaifanta ke zuwa, 'yar shekaru goma sha uku, daidai ta kammala ajin Sizem na sagwandari. Gajera ce Nafisa, a bara ne aka ɗau alkawalin bayar da ita aure ga wani ɗan cin rani mai shekaru 26 da ke rayuwarsa a ƙasar Cote d'Ivoire. Mun iske ta cikin 'yan uwan nata tare da mahaifinta, shiru-shiru dai Nafisa na ƙoƙarin bayyana bayyana mana dalilan da suka sanya ta ga kin wannan aure. Wannan mataki ya biyo ne bayan tarurrukan waye kai da aka gudanar a cikin garin ta fannin kariya tun daga tushen al'umma. Babi na biyar na ɗumawa ne bisa sakamakon cikas da ke abkuwa ga aurata yara. Sai bayan ta saurari bayanin da babin ya kumsa ne, Nafisa ta bayyana kiyonta ga auren. Haka dai tsoho Amadu mahaifin yarinyar ya bayyana. Muna yaba wannan fusa'ar domin a nan kowa ya samu hankalta da fahimtar amfanin barin yarinya ta ci gaba da zuwa makaranta da kuma kiyaye auren tilas da wanda shekarun yarinya ba su kai ba a cewar Haruna Abdullahi mai garin riɗiɗi. Wannan aikin zai ɗorewa kuma za a girka hanyoyin kulawa sau da ƙafa domin ci gaba da hana aurata yara ƙasa ga shekaru goma sha takwas ga alƙalin da mai garin ya ɗauka. Wannan shirin na musamman ƙungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi.